daga muryar Amurka a Washington DC. Tare da sallama a gare ku da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya da wannan maraicin. Shirin yau da gobe shirin matasa kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. A Yamai babban birnin kasar jamhuriyar Nijar kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa a kan mita 200.5 a zangon FM. A sauran sassan kasar ta Nijar kuma za ku iya jin mu ta rediyo amfani sarauniya da kuma niya FM. A kuma sun kasan Ghana za ku iya jin mu ta Alpha Radio sai kuma ta intanet a shafin mu na VOA Hausa. Masu gabatar da shirin. Hafsat Maina Muhammad. Tare da ni Maryam Bashir Bugaji. A yau Laraba 25 ga watan Oktobar shekarar 2017 a ranar da muke magana akan shugabanci na gari. Za mu dubi maganar shirin bullo da kudin bai daya a kasashen yammacin Afirka. Shin menene alfanun yin haka ga waɗannan kasashen? Saboda inda ba mu yi wannan kuɗi bai da cikin wannan kasashen goma sha biyar wato hulɗar mu ta tattalin arziki da kasuwanci ba ta ci gaba. Za mu ji bayanai daga ministan harkokin wajen Nijar, Ibrahim Yakuba, da kuma masana tattalin arziki kamar Dr. Dauda Kwantagora, tsohon malami a Jami'ar Bayero. Da kuma Farfesa Bube na Maiwa na Jami'ar Sheikh Anta Diop a Senegal. Amma sai bayan mun karanto amsoshin tambayar mu. Eh, mm. amma sai bayan mun karanta amsoshin tambayar ku ah, da muka yi muku a shafin Facebook da Twitter sai ku kasance tare da shirin shirinku na matasa. A Facebook da Twitter mun nemi jin ra'ayinku game da shirin bullo da kuɗin bai ɗaya da ake sanyi a ƙasashen yammacin Afirka. ga yadda kuka amsa. Sakon farko ya fito ne daga Yusuf Habila ya ce akwai babban matsala game da wannan hadaka saboda kowace ƙasa da nata tattalin arzikin. Misali idan aka yi la'akari da GDP ɗinmu wato Gross Domestic Product ɗinmu da kuma expenditure na Najeriya to fa za mu ga ya sha bamban da na kowace ƙasa. A cikin waɗannan ƙasashen wato misali yanayin shigar kuɗi da kuma sarrafa kuɗinmu daban ne da na ƙasar Nijar. Wato idan ka sayi kaya da daraja a Najeriya to fa ba lalle bane ka same shi a Nijar a hakan. kaga hakan zai shafi economic growth dinmu ta yadda kasashen duniya ba za su so zuba hannun jarinsu a ƙasanmu ba kai bayanan suna da yawa lokaci ba zai bar ni in zayyana mana shi ta yadda za a gane ba ya kamata shugaba buhari ya duba da kyau kafin mu fada a cikin wannan haɗakar domin fa abin zai zama da matsala. Idan za mu iya tunawa me yasa Ingila take amincewa da shiga da amfani da kuɗi na euro? Sako na biyu kuma ya fito daga gurin Muhammad Ahmad Idris ya ce salam yau da gobe ni dai a ra'ayi ra'ayina bana goyon bayan bullo da kuɗin bai ɗaya na yammacin Afirka domin shugabanninmu ba su da haɗin kai gwara kowace ƙasa ta inganta nata kuɗin. Sai Alhaji Hassan mai waya kan giwa ya ce salamu alaikum yau da gobe shakka babu yunkurin wasu ƙasashen Afirka ta yamma akan wani kuduri na samar da kuɗin bai ɗaya da suke ƙoƙarin yi abin a yaba ne kuma hakan zai matukar haɓaka tattalin arzikin ƙasashen afirka ta yamma idan aka yi la'akari da a da can baya babu abin da ya kawo wa ƙasashen namu koma baya face rashin haɗin kai to alhamdulillah a yanzu tunda shugabannin ƙasashen namu kawunansu suka fara zama tsintsiya maɗaurin ku ɗaya. Abubakar Sadiq Bilal kuma ya ce hakika yunkurin da ƙasashen yammacin Afirka ke yi na amfani da kuɗaɗen bai ɗaya a tsakanin kasashen su yayi daidai. Domin yin hakan zai ƙara bunƙasa tattalin arzikin ƙasashen tare da sauƙaƙa hulɗar kasuwanci a tsakanin al'ummomin ƙasashen Fata na anan shine Allah ya sa haƙar su ta cimma ruwa. Amin summa amin. sai abdulaziz adamu fira ya ce salam yau da gobe ni a gani na wannan ba mai dorewa ba ne saboda kowace ƙasa da yanayin tattalin arzikinta don haka ko ƙasashen sun yi hakan ba mai ɗorewa ba ne Sako na gaba ya fito daga gurin Fatima Musa Wada da Aishatu Musa Wada a barikin Ladin jihar Filato. Assalamu alaikum yau da gobe. To wallahi za mu iya cewa hakan zai iya yin tasiri sosai amma fa sai kuma an dage sosai domin kuwa akwai sauran shugabannin kasashen duniya waɗanda suka fara yin yunkurin hakan. Mai nasara nasara funtuwa ce hakika wannan kuduri da kungiyar ECOWAS ko yawo ke kokarin tabbatarwa kan samar da kudaden bai ɗaya ga kasashen Afirka sha biyar abu ne mai matukar alfanu ga kasashen yankunan afirka baki daya hakan zai kara samar da haɗin kai tsakanin kasashen ta fannin cinikayya da zamantakewar juna aliyu suleiman Kwaɗo ya ce shin idan sun samar da kuɗin bai ɗayan a wasu kasashen Afirka ta yamma wani matakai za su bi wajen wayarwa mutanen da ke karkara kai ta yadda za su fahimci kudaden. Sai Jibrin Umar na basa ya ce hakika amfani da kudaden bai ɗaya a Najeriya ba karamin koma baya bane ga tattalin arzikin Najeriya. Domin haka nike kira ga gwamnatin Najeriya da gaggauta ficiya daga wannan shirin ku tashi lafiya ka bara Maryam da Safina. Awon Mamun Dumba a Allah ya sa na faɗi sunanka daidai. Hakika wannan abin ya yi kyau. Muna fatan shugabannin namu za su yi abin da talakawansu za su ce kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Sai Umar Adamu ka Katagu mai ce ni dai bada goyon bayan wannan yunkuri da ECOWAS ke shirin ɗauka daga nan zuwa shekara ta dubu biyu da ashirin na amfani da kuɗaɗen bai ɗaya. a can baya najeriya da ghana sun so su bullo da irin wannan mataki amma lamarin bai yi tasiri ba balantana haɗa ƙasashe sha biyar a ce su yi amfani da kuɗin bai ɗaya gaskiya ba za ta sabu ba wai bindiga a ruwa yakubu musa kallamu ya ce in dai hakan zai kawo mana ci gaba a mu na afirka to Allah ya tabbatar da alheri. Sai Salisu Malli ya ce idan aka yi haka yayi daidai domin kasashenmu na Afirka za su ci gaba sosai kuma Allah ya sa mu dace. Idan muka koma shafinmu na Twitter at wakili Salma yin hakan alama ce ta mulkin mallaka Kuɗinmu shine alamar mu, aƙidar mu, incin mu da tarihin mu. Tabbas gaba za a samu matsala idan an yi. Sai a Gentle Sha'ib ya ce kwarai kuwa muna goyon bayan haka domin zai ƙara wa ƙasashen ƙarfin tattalin arziki tare da ƙara zumunci a tsakanin ƙasashen. At both side 01 Ni Samir ina goyon bayan hakan. Sai at wuro underscore ardo ya ce wannan yunkuri ne mai kyau don zai kawo ci gaba da haɗin kai a tsakaninmu. Duk daɗin rabuwar kai haɗin kai ya fi shi Allah ja zamanin Afirka. adbaru Barau ya ce yana da kyau in har za a iya yin shi domin ci gaban Afirka. At Musa Hadiru Asuba Allah ya sa na faɗi sunan daidai ya ce gaskiya kasafin kuɗin bai ɗaya da za a fara abu ne mai matukar amfani ga talakawa muna maraba da hakan. At Muhammad Musa Dambam shi ko ya ce an daɗe ana ruwa ƙasa na shanyewa ba shakka yunkurin samar da kuɗaɗen bai ɗaya da ƙasashen yammacin Afirka ke yi abu ne mai kyau. Sai da ƙarshe At Baba Gana Dabuwa Wan ya ce hakika zai taimaka matuƙa gaya amma sai an dage saboda a baya wasu shugabannin sun yi yunkurin hakan amma abin ya ci tura. To mun gode a ci gaba da turo mana da saƙonni. Wakilin Yusuf Abdullahi ya jiyo mana daga ministan harkokin wajen Nijar Ibrahim Yakuba kan wannan batun kudin bai daya. Ya yi shekaru da suka wuce da dama da muke cewa muna so mu cimma wannan guri. tunda muna tsammani kuma wanda suka yi lissafi suna tsammani idan an samu kuɗi iri guda cikin kasashen nan guda goma sha biyar to kasuwanci tsakaninmu zai sauki eh, tattalin arziki ma cikin eh, wannan fannin na kasashe goma sha biyar zai yi armashi zai bunƙasa zai ci gaba to amma ka gani kamar yadda shugaban kasa gai an jima ana gai abin har yanzu bai tabbata ba to muna tsammani yanzu ga wanga tsarin da aka yi abin zai tabbata kasan wanda aka ba jagorancin shine shugaban kasar Niger da shugaban kasar Ghana mataimakin shi amma yanzu an yi wani tsari inda aka sa da Niger da, da ghana da nigeria da cote d'ivoire in ka gama cote d'ivoire da najeriya da ghana su kadai sun kusa kai kashi tamanin zuwa gomiyatar na arzikin kasa wannan kasashe guda goma sha biyar kenan masu dama su dauki matakin su ba da goyon baya don abin ya ci gaba suna nan kenan ga gani na cikin wanga tsarin da aka yi wannan hada da aka yi to a gaskiya in dai kowa ya ba da haɗin kai yanzu muna iya ci gaba ga aza wannan kuɗi akwai wasu suna ba da shawarar to a shekara 2020 a fara da wanda suke iya tunda ka san kamar in za a kasa aza aza kuɗi na bai tsaye to ana aza ka'idodi daban-daban daban kamar yadda kasashen turai suka gwada mana tunda yanzu abin bai da wuya muna da horo mun san yadda ake yi kamar yadda kasashen turai suka aza ana aza ka'idodi idan wanda ya cika wannan ka'ida sai a ce to su sun shiga cikin wannan kuɗi na bai ana ai fara wannan kuma suna cewa a a bari gaba ɗaya har kasashen duka guda goma sha biyar su cika wannan alƙawalin su cika wannan sharuɗan sai a fara saboda inda ba mu yi wannan kuɗi bai da cikin wannan kasashen goma sha biyar wato hulɗar mu ta tattalin arziki da kasuwanci ba ta ci gaba tun da ka gani yanzu ai a cikin shekaru ashirin ko talatin da suka wuce mu kasashen afirka na yamma mu ne muka yi kuzari amma yadda ake lissahi mu da kan ma bamu mu huce kashi goma sha biyar ba na hulɗar kasuwanci kenan kaga ba wani abin da ya takara ya kare ba ne. bari mu je tattaunawar da Maryam ta yi da Dr. Dauda Kwantagora tsohon malami a jami'ar Bayero kuma masanin tattalin arziki Maryam Gareki. Shin kasashen yammacin Afirka za su iya samar da wannan kuɗin bai ɗaya? Eto, eh za a iya cewa ba za su samar ba. amma yawanci akwai abubuwa tarnaki da ake ganin zai iya kawo a ɗauki lokaci ba a cimma wannan buri ba. Ah, na farko misali an ah, kamar ita kungiyar haɗa kan yammacin afirka wato ecowas dama an kafa ta ne saboda haɗin kasashe na afirka ta yamma wanda suke sun kasu kashi biyu akwai wanda suke renon ingila da wanda suke renon faranshi to ana sa ran haɗin kansu da yin cinikayya tsakanin su da kuma hulɗa na dangantaka zai kawo ci gaba a a afirka to idan kuma aka ci gaba da kasuwanci da dangantaka in aka samu kuɗi na bai ɗaya zai taimaka wurin musayan kayayyaki ko kuma cinikayya ɗin to amma yanzu wannan tsari da aka yi to da shi na ana kokari a samu kuɗi bai ɗaya ana ganin akwai tallaki da yawa kamar misali in kin ba za ki ga kasashe akwai bangaren da faransa suka reno su kuma wasu renon ingila ne to akwai kamar misali bambancin harshe watan kamar yare zaki ga wayannan yawancin harkokinsu da da bangaren turanci suke wannan kuma da na faransanci mm. idan kika duba wannan ana ganin cewa to daidaita wannan yana da matsala sannan kuma bayan shi akwai kuma misali ci gabansu ba ɗaya ba za ki ga kamar misali najeriya ta fi kowace ƙasa girma da kuma arziki to ana ganin cewa irin aka ce an yi kuɗi na bai ɗaya ƙananan ƙasashen suna ganin kamar najeriya za ta iya danne su ɗan abin da ke hannunsu kamar misali aka ce an yi na bai ɗaya ba za su yi wani tasiri ba sannan kuma akwai kuma bambanci da ake gani kamar na misalin rashin daidaito na siyasa za ki ga wani lokaci bayan an ci gaba da wannan tattaunawa za ki ga shugabannin kasashen wayanda suka sa kai na su ga cewa an cimma wannan buri sai kiga su ya cika na mulki za ki ga cewa wasu su ba su sake cin zaɓe ba to wanda zai hawo kuma za ki ga shi kuma akwai abin da ya fuskanta duk wa'annan ana ganin sai an sha kansu kuma sannan akwai abin da masana tattalin arziki suke duba cewa yawancin cinikayyan da ake a wannan kasashe mafi akasarin wannan kasashe sun fi cinikayya da a mutanen wani nafiya ba nafiyan afirka ba kamar misali zaki ga abokan kai ko na hulɗar najeriya yawancinsu ba na afirka suke ba mafi akasarin ƙasashe masu ƙarfi da najeriya ke hulɗar cinikayya da su ba na ban afirka ta yamma ba ne ko kuma ta afirka baki ɗaya to ga ana ganin waɗannan abubuwan idan ba an shawo kansu ba to a ce an samu kuɗi na bai ɗaya a yankin zai zai dan samu wahala shin dole ne ma sai an samar da wannan kuɗin bai ɗaya musamman ma mun ga irin matsalar da tarayyar turai ke fama da shi yanzu da ficewar birtaniya to yawanci shi alfanu shi ya fi alfanu idan ƙasashe suna cinikayya tare da juna kuma cinikayyan nan yana da yana da yawa sosai yana taimaka ma tattalin su to idan suka kuɗi na bai ɗaya an fi samun sauƙi za ga wasu kamar. A wasu kudade da ake biya kamar na haraji mm. da kamar da jami'an hukumar kwastan take karba a yankin za ki ga an samu sauki to wannan saukin zai kai kasa sai ki ga farashin kayayyakin da ake cinikin da su shi ma ya yi sauki ga mai sayi na nan kasa kasa wanda zai amfani da shi to yawanci idan babu irin wannan kasuwancin to samu a ce an yi kuɗi na bai ɗaya sai ki ga to cewa wani ma'ana kuma wani kuɗi ne za a ce shine kuɗin da ake amfani da shi a yankin kuma ko a yankin turai da ke gani kina kamar ingila ai mm. tana kokarin ta fice kuma ko lokacin da aka haɗa wannan dan aka yi na bai daya ai ita ingila ba bata yadda ta daidaita ta da wannan kudin da aka yi ba wato euro amma to me yasa birtaniya take canzawa zuwa euro a to ita ingila lokacin nan tana ganin cewa kin ga ci gabanta ba mm. sai bane da na sauran wayannan kasashe din duk da cewa suna yanki guda amma kuma suna cinikayya da juna to suna ganin cewa kamar kin ga dama da suka bayar akwai dama ana kuma maganan kamar bakin haure mm. kin ga ingila sai ta duba kin ga idan da ta yi daidai da da da da da euro ko kuma da wannan kuɗin da aka yi na bai daya ba mamaki za ki kuɗin wani kasa yayi kasa saboda a daidaita wani kuma zai kuma ƙara haurawa sama ya cimma wani mm. kuma idan aka duba nan kuma akan harkokin tattalin arziki za ga kowa da yanayin ci gaban shi da yanayin kwazon shi kamar misali za ki ga ingila ta daɗe shekaru ta daɗe tana da ƙwararru akan harkan kere-kere akan harkan ma'aikata akan waɗanda suka samu ilimi da kuma ƙwarewa to idan aka zo aka ce a na bai gani ita tana ganin za ta yi ƙasa wasu kuma da suke ba su kai ta ci gaba ba za su zo su yi daidai ɗaya su yi sahu ɗaya kuɗin su ya zama ah, ya zo bai ɗaya da su to haka ma kamar a nan afirka ake gani kamar najeriya kin ga ta ci gaba mm. a sosai fiye da sauran kasashen da suke ciki wasu suna tsoron kamar ganin cewa su kananan kasashe suna ganin wannan ci gaban da najeriya ta yi da karfinta da karfin arzikinta zai iya sa ya danna kananan kasashe wasu kuma suna ganin cewa wannan ci gaban da najeriya ta idan aka ce a kuɗi na bai ɗaya ita najeriya ita ne za ta rasawa saboda ita take kasuwanci mai yawa take samun kudaden shiga ta hanyar kasuwanci mm. kuma tattalin arzikin ta fi girma to idan ta ce za ta shiga a bai da kin ga ba mamaki ta yi kasa kasa da ci gabanta da tattalin arzikin ta saboda a samu sabu daya yanzu sun sake jaddada aniyar su na samar da wannan kuɗi nan da shekarar da ashirin a ganinka wannan zai yi kuwa? to yawanci yana da wuya a ce ba za ta cimma ba zai yiwu ba to amma idan mutum ya ce ga abin da yake so kuma ga yanayi iyaka dai wannan abu tarnaki ne da ake gani ko kuma ana ganin waɗannan matsaloli ne masu ƙarfi waɗanda yake sai an shawo kansu mai yiwuwa kila wa'annan kasashe da suke tunanin abun zai yiwu daga nan zuwa 2020 za a iya shawo kan wannan matsalan a samu daidaito a kansu in an samu daidaito a kansu daga nan zuwa 2020 ba mamaki a cimma wannan buri to in har aka yi nasarar cimma wannan burin sai kamar an samar da wani babban banki ko central bank guda da zai tafiyar da wannan kuɗin ko? Eh ba shakka. Dole mm. za a samu ai babban banki kenan na bai ɗaya. Mm. Wanda eh, dukkan kuɗin musaya mm. da cinikayya da biyan kuɗaɗe da za a rika shi wannan babban bankin shine duka zai duka gudanar da wannan saboda a wannan lokaci din an cimma buri din ana da kuɗi na bai daya kenan to saboda haka tun ana da kuɗi na bai ɗaya dole kuma sai an samar da babban banki na wannan yankin guda ah, guda ɗaya wanda zai kula da wayannan harkoki na hada-hadan kuɗi da cinikayya da kuma tsari da tanade-tanade na tattalin arzikin wannan yankin kamar yadda wannan buri din ya zo da shi da kuma tsare-tsaren da aka mm. kawo. To kamar in har wannan da ya tabbata kamar za a samu ƙarin haɗin kai a ƙasashen Afirka. Me eh, ba shakka to wannan dai yawanci misali su masana tattalin arziki suna ganin da kasuwanci yanzu mm. daga nan zuwa wani lokaci ya kamata a ce an ƙara dangantaka na kasuwanci cinikayya da hulɗoɗi na kasuwanci tsakanin waɗannan ƙasashe to wannan idan aka ga alfanun shi ya kawo ci gaba a wannan yanki din to dunkulewa a kudi na bai daya zai iya hanzarta shi ko kuma za a iya cimma wannan buri din wala Allah ko dubu da ashirin din ko kuma kila kamin lokacin. su ma can sun yayanta musa a yau sun sabunta more zumai sun sa da zumunta ya mai gwada ba shiga labaita a waga dugu jirgi za mu shiga mu ce fadar abijan maga ga fufu ya banya yana yanga don ko baya da abin tsarga a ƙasar ba wasu 'yan darga kuma hau mota mu ce mali sun ɗau 'yanci babu jidali yanzu sun tashi bidar jali ga maddiba ta yana amali wani kyakkyawa mai kyan hali mu haye jirgin sama sai kamaru su ma ‘ya'ya ne a hararu mani imta ne a cikin hairu ga ahija nan ba alfaharu kuma ga ihisani ba sharu daga nan jirgin mu ya dirka ku. <laughs> To, kin Maryam? Eh, da ban sani ake cewa ba. <laughs> a <laughs> shi wakar haɗa kan Afirka. Ai yanzu nake ji nake ma gane me ake amma da da ban san me ake cewa ba. Ke sona ba ke kadai ba. To madalla Abubakar Ladan da kuma Dr. Dauda uh, Kwantagora. Mm. To yanzu muna tare da Farfesa Buba na Maiwa daga Jami'ar Sheikh Anta Diop da Senegal. Salamu alaikum. wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuhu barka da shigowa barka da shigowa mm. to barka kuna lahi kuna lahiya lahiya alhamdulillah mm-hmm, ga yau kuma muna tare da Hafsat kunanin kudu suna lahiya ba sai da shanun ba <laughs> da saura ina da saura <laughs> to farfesa mun ji ah, maganar ah, samar da kudin bai daya mun ji alfanunsa cewa zai kawo sassaucin kasuwanci tattalin arziki zai bunƙasa amma wasu na ganin da wuya a cimma wannan burin saboda ƙasar faransa wani ƙarin haske za ka yi mana eh to lalle idan aka ce an samu aka mai da kudaden kasashen eh, yammacin afirka bai daya wato muna amfani da kuɗi guda wannan ba shakka ci gaba ne babba kuma za a yi amfani gare mu mu al'umma da ne a nan bangare na yamma na nahiyar afirka to amma amma ai na saurara na ji abin da taron ya aihuwa na yamai wanda suke nan suka yi eh, jiya mm. wato sun nuna cewa da abun bai yiwuwa daga nan zuwa 2020 eh, kamar yadda su suke burin su yi shi a nan ne ma shugaban kasar Nijar sai ya kawo kuma wani eh, sabon salo ta cewa da ya kamata a ce waɗanda suke iyawa su sa niyya su yi daga baya sauran kuma sai su biya idan suka ga abin iya bi hanya to amma babban matsala ita ce cewa wato akwai ƙasa shidda ko kuma in ce ƙasa bakwai waɗanda da tsohon irinan ƙasa faranshi ne mm. kowa ya san da cewa kowa ya san da cewa ƙasa faranshi tana kwasa wato banza a cikin wannan ƙasashen namu ta dangane da sefa idan aka ce wannan abun za a kufce ta ga hannun ƙasa faranshi wato za a ɗebe wannan lomar ta bakin faransa to ina ganin cewa baki da shugaban ƙasa wanda ya eh, yake iko yau cikin tsohuwar ƙasa da eh, ƙasa faransa ta yi mamallaka ba ki da wanda za ya kwana bisa kare da iko yau idan aka ce za a yi haka. Amma farfesa, farfesa. Na'am, eh, shugabannin mu ne ba su da eh. wannan kuzari da kokari ta cewa da su tace hulɗa ta wannan eh, mm. da kasafarin shi. Farfesa, ina so in ji ya aka yi ne waɗannan ƙasashen renon Faransa suka kasance ba su iya sarrafa kuɗinsu. Eh abin da ya sa kakin ma mu samu 'yancin kanmu ne abin da ake kira 'yancin kai na banza. wato kakin haka ne sai shugabannin wa'ancan suka sa suka yi rijejeniya da kasa faransa ta cewa da kasa faransa za ta wuta amma ta fannin kuɗin wato komi dai za a bi wata ƙasa kwaran yau wanda da ce za a kaci wannan hulɗa to ya kawo rikici a kansa na ɗaya kenan Ya ku duka nan yammacin afirka kasashen da an nan eh, masu aiki da yaren kwaran ƙarƙashin eh, kasashen da faransh ta ma iko yau ma'aikanta na nasu yau ƙasar faransh da take rike da su to har yanzu da yayi ƙasar da bori kuma da ta da bori baya kwan ba a bisa karagar nan to kamar dai har yanzu na cikin mulkin mallakan kenan eh tunda ba su iya sarrafa kuɗin su yi mm. mana ai shikin ne ba mu da yancin kanmu duk wanda a cikin duniyan nan baya da yancin kai ta fannin kamar kuɗin da yake amfani da su ko da ma a ce miki wuri ne mutum yake amfani da shi idan kai ba kai ba kake eh, sa nazari kamar idan eh, ya hwaɗi ko kuma ka ɗaga shi wannan baka da yancin kanka an ce dai muna da yancin kanmu ne amma duk wanda baya da yancin kai ta wajen haraka kuɗin shi to yancin kan nashi dai je kana yi ka ne har yanzu dai kasashen mu kasashen je kana yi ka ne to mm. to dai wannan dai ni sai in ga cewa um, farfesa tunda haka ne ya kamata kenan um, a yi kuɗin bai ɗaya kenan inda ana neman yanci an ce ba mutane ba su da yancin kai domin su to yana da inganci a yi kenan eh wannan shi ne abin da ake kwata abin ake kwata wato shi magabannin namu yau kowane cikinsu ya kama kuzari a yi haka amma muddin aka hada da wa'annan kasashe eh, waɗanda ƙasa kwaran shi ta yi eh, wa eh, mallaka a da abu yana da wuya amma kasa kamar Najeriya, kasa kamar Ghana, Liberia, Saleo da ƙasar Guinea Conakry ko da yake ita tsohuwar ƙasa ce amma tana da 'yancin kanta a wajen ta Da kuma ƙasar Cabo Verde wato wa'anda ba su aiki da sefa a yau cikin kasashen nan goma sha biyar. Idan su suka ɗauko tahiya takan wa wa'annan dole ila tilas idan al'umma ba ban ce ma'ikanta ba al'umma waɗanda ya zama zamanto su suna cikin yanayin cinikayya da waɗannan ƙasashen wato su cilastawa ƙasashen namu ko shugabannin namu a je a shiga cikin wannan kuɗin amma shi cewa da su za a yi shi haka na a cikin lafiya kwanciyar hankali da waɗannan ƙasashen akwai wuya amma abin da ake wata shine cewa da idan muna son mu samu 'yancin kanmu na gaske na ainihi dole ina cila sai mun je mun samu kuɗi wanda mu a nan nahiyar afirka amma ma mu gama da eh, sauran kasashe na afirka ta tsakiya wato mu samu abin da ya zamanto makami ne na cinikayya yamu yamu can baya na ji dokta yana faɗi eh, kwantagora yana cewa da idan aka samu cinikayya tsakanin wa'annan kasashen wannan shine babban abu wato abin za a hoto daga ƙasa amma muddin aka ce daga sama za a hoto ha abadin abada wa'annan kasashen eh, tsohon renon eh, ko kuma in ce waɗanda ƙasar ta mallaka ba sa iya wannan kuzarin ba amma wa'ancan su za su iyawa saboda sun riga sun saba kowa ce kasa tana da kuɗinta na kanta to su suna iya kamar da ya zamanto suna da yancin eh, kansu su hada a can wajen mu kuma daga nan baya sai mu bi idan aka ɗauka kamar ga kasa nan ta Mauritania wanda ya zamanto ita ta balle daga cikin sefa da harko tana ciki ta balle yau gashi duk abin da ya zamanto yanayi ne na kuɗinta ta ita take ta da su ita take karyar da su idan ta ga kamar eh, eh, kayan sana'ar ta ba sa shiga cikin duniya sai ta karya to amma mu a nan wurin ban ma iya yin wannan wannan kasashen namu wannan shugabannin namu dukkan su kamyo su baki da wanda yake iya juya ma kasa kwaran shi baya ta cewa da eh, yamu yamu mu je da wannan ikon ai an jima ana zance har yanzu kuma ana na ana ta yi hawainiya da abu To, Farfesa, um, wannan kaman kasashen da su kuma ba renon faranshin ba, idan zai yiwu, menene alfanun yin shi da kuma menene rashin alfanin yin shi? sai eh, ina ganin cewa akwai cikin kasashen wa'anda kamar ke tsoro, kamar yadda kuka na Tabora ya faɗi. Akwai kasashe ƙanana wa'anda ke tsoron kamar ƙasa irin Najeriya ta zo ta mamaye su ta hakan. To, alhali mm. kuma aka ba ai Najeriya ita ce kamar za ta yi asara ma. tunda ita ce za ta sabko ƙasa ta zo ta daidaita da ƙananan ƙasashe sannan a ja a yunkuro tare to wannan shine kamar fargaban sauran ƙasashen suna tsoron cewa da kamar ƙasar najeriya ko kuma gane ta yunkuro yanzu wato ta danne su eh, a kan wannan eh, kudaden kenan tunda in haka je aka diba yawancin jama'ar najeriya da kuma arzikin eh, ƙasar najeriya wato za ta zama to kamar ita ce jagoran wannan abu to akwai ƙasashe waɗanda suke sauna kamar najeriya ta zo ta mamaye su akan haka wannan yana cikin ababe wanda yake sa kamar su ma suna kai hawainiya tsoron najeriya ko kuma tsoron ghana zuwa ga ko kuma akwai nisa wato idan aka je aka ɗauka sauran ƙasashen eh, eh, waɗanda ingila ta yi zama mallaka ko kuma portugal wato suna da ɗan nisa ya su ya su ba su da iyaka kamar za ka ɗauka ghana da najeriya ba iyaka sai an tsallako ta togo ta daina sa'ana a ga najeriya Mm. To, uh, Dr. suna da iyaka amma sauran ba haka ba. Mm. Farfesa, ina ga a nan za mu tsaya da kai. <laughs> Eh, mun gode kwarai ya mana bayani mai gamsarwa sosai sosai. Ko ni mm. nan na karu sosai. Ai, kina batu. Wato ko kin ga kasashen nan na renon Faransa sun dogara da kafafun wani dan tafiya. To in ka dogara da wani dan kafafun wani dan tafiya ina za ba inda zaka je. Akwai wani da yake ban bayani yake cewa kamar yadda suka yi kamar uwa take karɓar eh, kuɗaɗen ƴaƴanta ƴaƴanta su rika kai mata ajiya su kai mata ajiya wata rana kuma ita kuma take amfani da kuɗi kuma tana sarrafa kuɗin randa suka zo suka ce to ba mu kuɗin mu akwai matsala so shi shi <laughs> sa suke tsoron Najeriya kenan tunda ita <laughs> ce za ta zama uwar ko gana A su in suka haɗa kuɗin su aka kasashen suka haɗa kuɗin su gaba ɗaya wuri guda kin gani eh, tattalin arzikin su zai fi ƙarfi kuma kin gani za su zama kamar one block. Haka ne. Da za su yi aiki tare. Hmm. To Allah tabbatar da alkhairi. za a madadin ta Sodangi. Da Hafsat Maina Muhammad. Da Daniel Brown da ya bada umarni da injiniyan mu na yau. Ni Maryam Bashir Bugaje ke muku sallama daga nan birnin Washington DC sai kuma haɗu kuma a gobe idan Allah ya kai mu. fahimta ba yan siyasa kuma kun ci gaba maza da mata yau sai ku yi duba muryar amurka na ta kiran ku a yau ba ta daina ba